This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan lasari a kan mitoci 22 da kuma 25. Masu harun ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen na kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sazangon FM. su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu a kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da mahamud Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jarragaman shirin a daidai wannan lokaci daga nan birnin Washington DC a fara da kanun labarai. To a yau Amurka da Cuba suka maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiya ta hanyar buɗe ofisoshin jakadancinsu. Shugaban Amurka Barack Obama na karɓar bakuncin takwaran aikinsa na Najeriya Muhammadu Buhari inda ake sa ran za su tattauna kan batutuwa da dama ciki har da matsalar Boko Haram. wata kotu ta musamman a senegal ta fara sauraron karar tsohon shugaban kasar chad hisan habri wanda ake tuhuma da aikata laifukan yaƙi turga to kamar yadda kuka ji a kanun labarai shugaban najeriya muhammadu buhari zai gana da tukuran aikinsa na amurka barack obama a fadar white house a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da wannan shiri ali mustapha sokoto yana fadar shugaban na amurka kuma za mu tafi kai tsaye zuwa fadar domin jin yadda ganawar tasu take tafiya muna kuma tare da barista aminu hassan gama wadda zai taya mu fashin baki dangane da wannan ziyara da shugaba buhari ke yi a nan amurka idan akwai lokaci za mu duba wasu daga cikin dalilai da suka sa har yanzu wasu jihohi a najeriya kamar gwamnatin tarayya ba su naɗa ministoci ba haka hakanan idan da lokaci za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma da farko sai a fara da labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau litinin amurka da cuba suka maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiya ta hanyar buɗe ofisoshin jakadancinsu da misalin karfe goma sha biyu na safiyar yau litinin bayan da suka kwashe sama da shekaru hamsin suna zaman doya da manja da sanyin safiyar yau ne aka ɗaga tutar ƙasar cuba mai launin ja da shuɗi a ma'aikatar cikin gidan amurka tare da sauran na ƙasashe da ke hulɗar diflomasiya da amurka hakan na nufin ƙasashen biyu sun maido da cikakkiyar hulɗa kenan a tsakaninsu su kan kuma na zuwa ne bayan shekaru 54 da kasashen suka kwashe suna gaba da juna tun daga zamanin shugabancin wato tsohon shugaban amurka john kennedy a yau litinin ake sa ran jami'an cuba ciki har da ministan harkokin wajen kasar bruno rodriguez farilla za su halarci wani biki a ofishin jakadancin cuba da ke nan washington a yau shugaban amurka barack obama na karbar bakuncin takwaran aikinsa na najeriya muhammadu buhari inda za su tattauna a fadar white house wannan ziyara na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar boko haram mai ta da kayar baya ke ci gaba da zama karfan kafa a najeriya wanda lamari ne da zai mamaye tattaunawar kasashen biyu ana sa ran shugabannin biyu tare da mataimakin shugaban amurka joe biden za su tattauna yadda za a samar da sauyi ga siyasa da tattalin arzikin najeriya da zimmar dakile matsalar cin hanci da rashawa a kasar wannan ziyara wacce zai kwashe kwanaki hudu yanayi ta kasance ta farko tun bayan da shugaba buhari ya lashe zaɓe a watan maris fadar white house dai ta jaddada cewa wannan ziyara wani mataki ne na karfafa dangantakar amurkan da najeriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotu ta musamman a senegal ta fara sauraron karar tsohon shugaban kasar chadi hisan habre wanda ake tuhuma da aikata laifukan yaƙi da suka shafi cin zarafin bil adama a baya mr habre mai shekaru 72 da kuma lauyansa sun yi watsi da tuhumar kotun suna masu cewa kotun ba ta bin ka'ida saboda haka ba za su shiga cikin karar ba amma a yau litinin habre ya halarci zaman kotun bayan da hukumomi suka tilasta masa gurfana a gaban kotun an dai kafa kotun ne bisa wani shiri da kasashen tarayyar afirka suka kulla za kuma ta saurari bahasi daga shaidu ɗari a wannan shari'a da ake sa ran za a kwashe watanni da dama ana yin! ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da wata ƙungiyar tabbatar da adalci a ƙasar ta chadi suna zargin habre da laifin hannu wato a kisan da aka wa fiye da mutane dubu arba'in da ake dangantawa da siyasa da azabtarwa a lokacin da yake mulkinsa kenan habri ya shugabanci chadi a tsakanin shekarun 1982 da 1990 inda daga baya shugaba mai ci na yanzu idris debi ya hamɓarar da gwamnatinsa a karan farko cikin makonni uku a yau litinin bankuna a ƙasar girka sun buɗe ƙofofinsu ga kwastomomi inda aka ba da damar su ciri dala 440 wato da 55 a mako guda a maimakon dala 65 a kullum sai dai har yanzu akwai takunkumi akan aikewa da kuɗaɗe zuwa ƙasashen waje. shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta sake yin fatali da bukatar yafa wani bangaren bashin da take bin kasar ta girka sai dai ta ce gwamnatinta za ta yi sassauci a sabon zaman tattaunawa da za a yi kan yadda girkan za ta biya ta bashin ta a wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin din kasar makel ta ce babu batun tilastawa girkan ta fice daga ƙasashe 19 da ke amfani da kuɗin bai daya na euro tana mai cewa yin hakan zai janyo rudani a yankin daga karshe a mataki na farko sakataren tsaron amurka ashkata ya kai ziyara isra'ila domin ganawa da ƙawayen amurka da ke yankin kan matsayar da aka cimma game da batun nukiliyar iran da kuma yakin da ake yi da mayakan kungiyar is a yau litinin kata ya haɗu da ministan tsaron isra'ila moshe yalun inda suka yi tattaki zuwa arewacin ƙasar domin ganin halin da ake ciki akan iyakar ƙasar ta isra'ila da lebanon a gobe talata ake kuma sa ran kata zai gana da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu wanda ke adawa da shirin nukiliyar iran da kuma matsayin da aka cimma lamarin da ya kwatanta a matsayin kuskure ne mai cike da tarihi mr carter dai ya ce ba shi da niyyar ya sauya matsayin da netanyahu ya zauna a kai yana mai cewa za su tattauna game da tsare-tsare da suka danganci kasashen biyu. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka nan washington dc mahmud lalo ya gabatar to madalla kamar yadda kuka ji a labarai shugaban najeriya muhammadu fari a daidai wannan lokaci muke sa ran ya isa fadar shugaban amurka ta white house inda zai gana kuran aikinsa na amurka barack obama inda za a tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi tsaro cinikayya da sauye-sauye ta fuskar siyasa da kuma tattalin arziki abokin aikin mu aliyu mustapha sokoto yana fadar ta shugaban amurka ta white house uh, aliyu kana jin mu yana jin kuma Allah sabu to madan labarka kada yaya shugaban na najeriya ya isa fadar ta shugaban amurka ban san abin da yake faruwa ba amma karfe goma na safe agogon washington ya kamata ya shigo yanzu da muke magana da kai karfe goma da minti tara kuma ka san fasalin masaukin shi shugaba buhari da na ita fadar ta white house titi kawai ne tsallake ya raba su eh, daga nan da nake eh, tsaye ina iya hango kofar da buhari zai fito daga cikin gidansa da aka sauke shi na blair house da shigo nan cikin fadar white house to bai fito ba bai shigo ba tun ɗazu an jera sojoji da 'yan sanda brigitte eh, sun zagaye da'irar ita white house in kowane soja ɗaya ɗauke da tutoci sojan ƙasa sojan kundumbala sojan ruwa sojan sama suna jiran shi gudun tsaiti yake domin jira kawai aji ake ji aji ya fito to bai riga ya shigo ba yanzu kuma inda nake ba na sanin dalilin abin da ya sa bai shigo wajen ba amma daidai da abin da ya kamata a yi na karɓarsa an shirya muna nan dab nan da shi mai masaukin nashi shugaba obama zai fito ya karbe shi a ina hangen sojoji guda biyu ɗaya da tutar najeriya ɗaya da tutar america to gashi ne yana shigo yanzu sahaba ina maka magana nan ga motar eh, shugaba muhammadu buhari na wata zindimi mai bakar eh, mota kira amurka um, chevrolet din nan eh, ta shigo da babbar tuta amurka da tutar Najeriya ban sani ba ko shine a ciki yanzu dai ka san ke motocin dan tsaro ba ka sanin wanda yake ciki daga eh, daga daidai inda kai kana iya ganin in ai ina kallo gashi ne yanzu yanzu zan tabbatar maka to to ci gaba da ah, bayani kuma tunda na hango kamar kan jakarin Najeriya daga can bangaren bari in juya daga nan. Oh, Profesa. Bahari dogo ne baya boyo. Eh, Profesa Defuye. A ga Bahari nan ya shigo na hango shi ya shige. To. Abuja ma. To to. Wani bakin dogon kaftani ya zo ya shige dukkan mu yan jaridu muna nan waje. To. A cikin mota farko su yanzu ya rigo ya shigo minti karfe 11 da minti 11 to a shugaban na amurka ya fito don tarbarsa bai shigo ba daga inda muke zato ba ma ganin shi amma dai yanzu ina hango gwamnan jihar nasarawa gwamnan oyo gwamnan borno gwamnan edo da eh, su sauran makarabansa su sarki da kodan dambazo ne suke tare ga can duk sun bi sun shiga su kadai suke shiga amma shi obama bai fito bakin kofa bai tarbe shi an dai zo an turo mu karabai sun karbe shi to To, um, yanzu duka sai mu ce bakin baki dai sun samu shiga uh, fadar ta White House? Dukkan bakin sun shiga kuma motoci ma dai akalla guda biyu ne kawai suka zo. Na ga ma bakin makwabtan juna ne da haka ba wani dogon jerin gwanon motoci ke bukata ba. Buhari ne kawai a cikin mota ɗaya tare da jikadar Najeriya sannan ɗaya mota kuma ɗaya baka ita ma ta ɗauko su gwamnoni ah, kama guda biyar da suka rako shi. To, ana tare da shi jakadan Najeriya da aka sani Profesa Adefoye ne ko kuma dai wani ne? A ah, Adefoye ne, Adefoye ne aiki ta hidima da shi tun da suka zo tun ranar da ma ya sauka ah, filin jirgin sama ya zo shi da ne yake ta hidima da shi. To, saboda haka za a ce zantuttuka ne kawai na 'yan jarida zargi da ake cewa Amurka ta ce tilas ne a cire shi kafin shugaban na Najeriya ya zo? To eh, ba mu gade yanzu dai har yanzu gashi na mun gashi tare da shi Buhari din saboda haka eh, wannan magana kenan bata tabbata gaskiya din ba. Haka. To um, eh, ko kana iya tunasar da masu taura masu sauraro irin muhimmai ko kuma batutuwa da za a fi mai da hankali a wannan gana da za a yi tsakanin shugaban Najeriya da kuma takwaran aikinsa na Amurka? Eh, sahabu abin da za a fara tunani a kansa shine mai muhimmanci abin nan a gurin ita amurka kafin ma mu je ga najeriya ita da take da matsaloli ma mafi yawa kaga eh, mutane da yawa suna ganin wato na farko dai ina so mutane san cewa karamcin da amurka ta yawa shugaba muhammadu buhari a wannan ziyara ba irin wanda ta saba yawa shugabannin kasashen duniya bane ka san na farko shi kanshi sa blair house din nan mm. kamar da nake cewa tsallaken eh, tsallaken hanya shi white house ne saboda haka ba a aji kowa wurin sai irin mutane su benjamin netanyahu na isra'ila eh, vladimir putin na rasha ko kuma wani shugaban kasa da amurka take ji da shi katta'un ko don tana da wasu muradai daga gurinsa ko wani abu na ɗaya kenan na biyu galibi bisa ka'ida in an ajiye bako a cikin fadar gidan blair house kwana biyu ake bashi in har zaman solution ta ya fi kwana biyu to na uku nan sai dai ya shi a otal amma har kwana hudu aka ba shi kuma an ce su dukkan su a cikin wannan gida din yana nan cikin tun ranar da ya shigo a ranar lahadi kenan ko asabar har yau litinin da talata har laraba din da hmm. zai tafi to na ɗaya kenan batun muhimmancin da ke sai maka magana a gurguje in kana da lokaci shine cewa Najeriya ita ce ƙasa mafi yawan mutane a Afirka, ita ce ƙasa mafi baƙaƙen mutane a duk duniya. Hmm. Najeriya ta fi kowa tasiri a harkar cuɗanyar Amurka da Afirka. Hmm. Yawa, sannan kuma Najeriya gata da man fetur, gata eh. da tarin mutane, saboda hmm. haka ƙasa ce da Amurka take da bukata gare ta. Ita kuma Najeriya mun san matsalolinta harkokin tsaro harkokin tattalin arziki da sauransu mm. wanda take bukatar tallafi daga wurin amurka haka to um, ka ambaci matsalar tsaro da dai sauransu uh, matsalar um, uh, yake da suna wadannan matsalar tsaro game da rikicin boko haram akwai yadda wannan al'amari zai shafi amurka ne ta damu akan harkar al'amarin haka kasa eh, amurka ta daɗe da a bayyana jama'a da a bayan fage tana neman ta yi tasiri a cikin wani al'amari da a lokacin wancan tsohuwar gwamnatin an ba da rahotannin da ba na zaton tabbatar da suna cewa ta yi kokari ta tura mutane amma ba su samu suka shiga ba ko kuma ta yi tayin ta ba da tallafi amma ba a karbi tallafin nata ba na ɗaya ke na biyu amurka tana da sha'awar ganin irin rawar da ƙasashen da suka taru na najeriya da niger da kamaru da chadi za su yi da benin wajen tunkara ita wannan kungiya ta boko haram na uku tunda aka fara magana cewa boko haram ta fara samun alaka tsakanin da kungiyoyin su isil da al-shabab amurka ta dauki wannan abun da gasken gaske saboda haka bakanar tsaro babban ina je ita ma ce babban muhimmin martin da za su tunkara fiye da komai. Eh, Malali muna tare da Aminu Hassan Gama barista muna tare da mu a studio kila shi ma da tambayoyi. To, malami barka da asuba. Eh, Hajji Aliyu barka da ah, ah, To, ina tunanin kamar ah, kana ganin za a samu sauyi kenan tsakanin dangantaka da ake da ita tsakanin Najeriya da Amurka ganin cewa a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Jonathan an samu sa'insa kusan cewa ba a samu fahimta mai kyau ba. Kana ganin abubuwa za su iya canjawa? ai daga irin an ce kyakkyawar safiya daga yamma ta ake ganewa ko kyakkyawar eh, laraba daga yaushe ake gane wato daga irin tarbo da karbar da aka yi wa um, shi wannan babban bako daga najeriya shugaban najeriya alhaji aminu za ka san cewa su duka kasashen nan biyu sun yi shimfiɗa neman in ma akwai wata baraka tsakanin kasashen su biyu su gyara ta na ɗaya kenan na biyu su duka kasashen nan biyu suna kallon wannan a matsayin wani sabon shafi ne suka buɗe inda za su fara daga wato daga yanzu daga a manta da abin da ya faru can baya ya akwai abubuwan da yake bukata a kula da su a kuma kar manta eh, buhari ya zo na eh, amerika da wata muradi na cewa idan akwai wasu kudin najeriya da aka sato aka kawo cikin amurka din zai nemi taimakon amurka din na ko a rike wannan kudin ko kuma a samu hanyar da aka maida wa najeriya su saboda haka su duka biyu suna da cuɗanyar alaka sannan kuma amurka tana so ta yi amfani da eh, najeriya domin ta karama wato um, nata muradu a can a can afirka din to kamar waɗannan muradu kamar me da me kake gani well kamar muradun diplomasiya kamar muradun tattalin arziki kamar muradun eh, warware matsaloli eh, na yaƙe-yaƙe kamar muradun ba ta tallafi idan an je majalisar ɗinkin duniya kamar muradu a cikin ƙungiyoyin ƙasashen afirka alal misali to wannan ba zai zama wa najeriya matsala nan gaba ba cewa ta zama yar barandar amurka Na'am. Wannan ba zai zama wa Najeriya matsala ba can gaba in aka ganta kamar ta zama cuɗe ne cuɗe kaza yi malam sahabu ba zan can yar baranda wani lokaci uh, kafin ka yi wani abu sai shi ma ya maka abin da kake so saboda haka mutane suna zai fi su kalli abin akan me Najeriya za ta samu daga wajen Amerika me kuma Amerika za ta samu kuma idan aka yi alaka da karfin su da tattalin arziki da tasirinsu a duniya da muradun kowace ƙasa za a ga cewa watakila tallafin da amurka za ta baiwa najeriya ne fi taimakon najeriya da ita eh, najeriya taimakon da za ta yi wa amurka tana ba karfin su ɗaya ba na kowane fuska hmm. to eh, ga tambaya ta gaba da zan yi ita ce shin wannan um, masauki da aka baiwa shi shugaba buhari ka soma magana a kai tasirin yadda ai mun san cewa eh, daga tsohon prime minister najeriya na farko abubakar tafa a balewa watakila akwai da ce watakila obasanjo ya sauka ko kuma dai sai shi buharin Mm. menene tasirinsa sa shirya shirya nake ga maka wato tasiri sai dan gaban goshi za a ajiye a wannan gida din galibin manyan shugabannin kasashe eh, in sun zo sukan sauka a hotel ne kuma ma'aikatan su na jakadanci suke musu wannan abin amma idan aka ajiye ka a Blair House abin da yake nufi shine cewa kai ba wai bakon gwamnatin Amurka kaɗai bane kai bakon shugaban Amurka ne na ɗaya kenan na biyu saboda kusantar junan wannan gidaje din wasu sukan eh, ce wani lokaci suka mutu karkashin kasa kafin a yi wannan haduwa irin ta bayyana jama'a dan yana iya tsallakowa zuwa dan ya je su gana kafin ma mutane su san sun haɗu. to ga mahmud lalo yana da tambaya To, a Aliyu, na san dai watakila kana rike da jadawalin wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari. Kamar daga nan fadar White House sai ina zai nufa kuma bayan sun gama tattaunawa da shi shugaba Obama. To mamu ina da jadawala amma yana cikin jagata saboda haka zan yi yanki baɗi ne amma na sani ne ina gaya maka fita gaskiyar abin da zai faru akwai abubuwa da yawa da zai yi na farko ya riga ma yi wasu daga cikin su ya riga ya ya ci abinci ko kuma ya karya kumallo eh, da mm. mataimakin shugaban Amurka Joe Biden mm. sannan in ya gama zai zo ya ci gaba da haɗuwa da kusoshin amurka ina jin akwai haduwar da zai yi da babban sakataren harkokin wajen amurka harkokin wajen amurka eh da misalin karfe goma sha biyu misalin biyar da rabi agogon najeriya nake tsammani eh to sannan um, ko bayan shi na san akwai uh, abin nan yayin da muke dinnan ina magana yana muku wayo ina kokarin nemo jadawalin ne to babu damuwa dan zai ina muku in ba ku tabbata abubuwan da da za su yi amma dai abubuwan da zai da suna da yawa kuma kasan akwai haɗuwar da zai da yan najeriya eh. amma ina jin wannan ko eh, yau ne ko gobe ne ina ji zuwa gobe eh. malali ina ji kamar ka samu dan cikas wajen shiga fadar wata hausa shugaban amurka ina ji daɗi da ka tabo kasan duk da zaman mu washington da wai an mu da kuma muna tare da ma'aikatar murya amurka da sauransu malam sabu na kusan awa ɗaya ina waje kasan dalili ba don wani abu ba sai don wai suna na maimakon a sa aliyu mustapha sai aka sa alhaji mustapha da aka zo ah, eh, dogarawan da ke gadin gidan nan na white house suka zo suka ce ah, to in ba su lasifina suka duba lasifina sai suka ga an rubuta alhaji aliyu mustapha eh. sai suka ce cikin sunayen na uku wanne ne sunana na farko na ce aliyu ne to ya alhaji ya zo na farko su daga can murya amurka alhaji aka turo musu ba aliyu ba to saboda aka su alhaji suke nema ni ba alhajin ba ne ba zan shiga ba To. To ina so nuna wasu cewa Alhaji ma ma ba suna ba ne. Eh. Lakabi ne. Eh. In ka je wani guri ne ake kiran ka da wannan sunan. Hmm. Amma wallahi ga maka sabu sai da na je na share wajen awa ɗaya tsakanin a kira nan VOA a kira sai da fadar waya a kira waye. Sai da shugabannin mu. Duka sunan fa sun bayyana amma wani yadda aka tsara su ne ba a jera su yadda suke yadda su suke son su gan su ba eh. sai aka sa alhaji aka bar aliyu can baya ko kuma aka samu mustapha karshe mai da sauransu to kan wannan muka awa daya kuma sannan in gaya maka wani abu saboda matakan tsaron da aka dauka ma kafin ka zo kofa din eh. ka san galibi in ka zo wata za ka zo ka samu dimbin mutane eh. masu yawon shakata suna zuwa nan suna ziyarci ziyarci to saboda alaka wannan gidajen da Blair House da White House din tun daga bakin titin Pennsylvania da titi na goma sha bakwai an dakile ba yan ba dan sanda ko wani dan jarida da ke da yancin shigowa ba eh. mai shiga cikin wannan wuri din To. kwata-kwata an zagaye shi. Haka. To alajali mun gode kwarai da gaske mu bari mu baka dan mintoci ka kimtsa ka kara kimtsa ma dawo gunka an jima kaɗan inda dan karin bayani bari mu a zaure mu ci gaba da tattauna game da abin da ke faru. Za mu dawo gunka nan da ɗan mintoci kaɗan insha Allah. Mun gode kwarai da gaske sannu sannu. To um, uh, barista ka ji yadda al'amura suke tafiya a fadar wada a wannan ziyara. Uh, me za ka ce? da alamun cewa zaben da aka yi na shugaba muhammadu buhari zai dawo wa najeriya da 'yancinta idanun duniya idan ka duba irin e, karramci da aka nuna wa shi shugaba buhari ya sha bamban da abin da muka gani a baya wannan abu ne da nke ganin 'yan najeriya ya kamata su yi farin ciki da shi wani abu kuma da yake da mahimmanci shine e, bincike ya nuna cewa 'yan e, najeriya sun fi yawa a amurka fiye da kowace ƙasa a duniya in banda banda Najeriya Ingila ba a eh, Ingila ina ya fi Ingila yan Amurka Amerika da suke nan suna da Yan Najeriya. Eh, yan Najeriya da suke Amurka eh. suna da yawa bayan hakan nan kuma hmm. suna taka rawar gani hmm. wajen gudumawa da suke bayarwa wajen tattalin arzikin amurka yana da yawa shi yasa hmm. ma wani makasudin zuwan ba wai kawai saduwa da shi shugaba obama da jami'an gwamnati ba a'a shi shugaba buhari zai gana da 'yan najeriya mazauna amurka wannan wanda ina ganin shi ma wani abu ne da yake da mahimmanci bayan haka kuma akwai wani magana da shi aliyu ya yi wanda ina ga yana da mahimmanci shine ba wai shugaba buhari ya zo da kokon bara ba ne mm. a'a kamar yadda amurka take babban kasa mai kima najeriya ita ma kasa ce babba kasa ce mai kima ko ba a duniya ba musamman kuma a afirka musamman ma kuma a afirka mm. ta fi kowa yawan jama'a ta fi kowa tattalin arzikin kasa mai karfi. kuma ta fi kowa taka rawar gani wajen ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan yanki saboda haka ashe abokiyar tafiya ce kenan wa amurka to amma mamu duk da wannan karimci da girma da kima da ake kallon najeriya sai ga yan ta'adda ko kuma mutane masu tada karba da kulakai da sauran sun hana ta bacci eh, aliyu kasan ai sahaba kasan da yake yanayin lamarin yadda abubuwan eh, ake fuskanta yanzu haka a najeriya eh. wannan matsala da ta'addabi ita najeriya kamar ta boko haram din mm, mm. ga shi ana ganin ire-iren waɗannan matsala a sauran ƙasashe ma a irin su kamar kenya da sauransu mm. to amma kuma hakan sai ana ma kallon najeriya kamar ƙasa ce babbar wacce tuntuni ya kamata ce ta daƙile wannan abun ba a bari ma ya kawo ga wannan lokacin ba to hakan gaskiya ya sa idan wato kimar kasar ya ɗan faɗa idan kasashen eh, duniya ganin cewa ya za ana ma kasar kallon babban kasa afirka wacce ita ake ya kamata a dinga bin sahunta amma mm. kuma a ce hatta kai ga yau an waye gari a ce ta kasa shawo kan wannan matsala mm. to ina ga wannan shine kusan babban abin da ya sa ma wasu kasashen duniya kamar irin su amurka musamman ganin cewa an yi wannan zaɓe lami lafiya kuma suna an bi shi daidai yadda ya kamata ah, ba tare da an samu wasu matsaloli ba yasa yake ganin ya kamata a shigo a tallafawa Najeriya a ga cewa an cire ta daga cikin wannan kangi da ta shiga. Ok. Um, Malaliu kana jin mu kana tare da mu? Ina ina jin kusa abu kuma ina son karɓar tambayar da da ya min ɗazu cewa mai shugaba Buhari zai yi yau bayan ya gama da eh, ita fatar eh, White House. Eh bari haɗa maka da wata nan kusa kusa eh shin mm, da shugaba Buhari yake eh, jawabin godiya na zaben sa ya ambaci shugaban Amurka Barack Obama ne mutum na farko da ya fara ambato yana godiya cikin shugabannin kasashen waje. shin eh. akwai wata rawa ta musamman da amurka ta taka a zaben nan ne yasa kuma ma wannan kaga yadda ake masa haba-haba da kuma karama shin nan sabu kada ka manta mako ɗaya kafin a yi zaben nan sakataren harkokin wajen najeriya john kerry ya je najeriya Eh, sakataren harkokin tsaron eh, eh, harkokin wajen amurka kai nake sanin ce ya je najeriya na ɗaya kenan kuma ya je ne ana dab da wannan zaɓen kuma dukkan rahoton da aka ba a lokacin shine ya je ja kunnan da hukumomin zaɓe da wasu shi tsohon shugaba da cewa zaben nan a bari a yi shi kada a ɗage shi kuma a yi shi yadda ya kamata na ɗaya kenan na biyu wasu rahotanni sun ce amurka ta ma kai sojoji a ghana ta girke ko da aka yi na uku akwai matakai da yawa da amurka ta ɗauka na ƙarfafa akidojin Eh, bukatar a yi wannan zaben kada a dage shi mm. saboda haka ta karfafa cewa a yi shi kuma sannan amurka ta fito ta nuna eh, wani son kai ko wani san rai ko wani abu ne shi kawai ba ta yi ba amma dai ta nuna cewa lalle lalle zaɓen na yi shi mm. saboda haka duk abin da za a yi a ƙarfafa shi a yi shi a demokuraɗiyya kuma ita kanta murya amurka ta san ta haɗa babban taro na ilmantarwa da ƙarawa juna ilmi wanda shi aminu gamawa yana cikin mutanen da suka zo suka halarce shi inda aka ƙarfafa batun zaɓen nan saboda haka um, sannan ba mu san ta gefe ta bayan gefe abin da amurka da shugabanninta suka yi domin su su taimaka shi buhari ɗin mutum da kasan ba za su fito su ce suna goyon bayan wannan ko wancan ɗan takara ɗin ba. Mm. yawa to yanzu gana wasu da shugaban amurka na tsawon lokaci nawa ne ai duka duka ta minti ai ma ko da duka yan jiridin mun fito waje an kyale su can eh, ba wanda ya dau tambaya ila dai sun yi musafa eh, sun gana sai sun fito za mu kara neman bayani ko daga wajen su gwamnonin ko daga wajen eh, su sauran mutanen da suke ciki amma da yanzu an darka ko mu yi waje muna jira su gama Eh, tattauna da su sannan su fito. Eh, to aliyu kamar yadda ka fara dan kyankyasa game da batun jadawali da ka ce haka <laughs> ciro za ka dan kyankyasa eh, mana ya gama da nan shi shugaba obama zai fita ya koma masaukinsa ya gana da sakataren ciniki na amurka da kuma sakataren harkokin wani kungiya ta kasuwanci hmm. ba haka ne zai haɗu da jakadun ƙasashen afirka na ecowas in ya gama ya haɗu da babba ina son ma ina da tunanin cewa me muhimmancin haɗuwar buhari da attorney general ta america loretta lynch amma dai akwai taron da zai yi kuma na ga shi buhari ya yi guzirin babban sakataren ma'aikatar shari'a wato eh, abdullahi ahmed yola sun zo tare da shi to ban san kusa akwai maganar auren jinsi ɗaya din nan ban sani ko wanda yana da alaka da shi ko menene sannan zai haɗu da sakataren baitulmal na amurka mm. in ya gama sannan ya haɗu da wasu 'yan kasuwa na amurka masu harkar sha'anin noma in ya gama da wannan ne da yamma zai je ya ci abincin dare oh. da kungiyar 'yan kasuwa ta amurka hajji aliyu mun samu labari kamar shugaba obama yana magana bari mu dan saurari mu ji me yake cewa to bari ku je To um, da alama akwai yar tangarɗa kaɗan da layin bari mu ƙara saurara ko za a same shi. Um, kamar yadda nake kana tambayan waɗannan jami'ai ai wannan ba zai rasa nasaba da matsaloli ko kuma shirye-shirye batun taimaka Najeriya kwato kuɗaɗe ba wannan kuɗaɗe kan sai wanda suke Amurka ne ko Amurka tana iya taimaka Najeriya ko da a wajen Amurka duk inda kuɗi yake a duniyar nan ai kaga abin da suke wa kungiyoyi irin su kungiyoyin eh, ISIS su kungiyoyin al da sauransu matakin farko da wanda Amurka take dauka wajen yakar waɗannan mutane shine ta toshe duk wata kafa ta samun kuɗaɗen su ta hana a siyar musu makamai ta hana eh, su su saya eh, ta hana su zirga-zirga ta hana su shiga nan da shiga can saboda haka magana kuɗi babban muhimmiyar eh, magana ce domin idan ba kuɗi kake da shi ba ba wanda zai sha'ani da kai tunda baka da abin da zaka biya abin da kake so din saboda haka ina jin maganar kuɗaɗe na ɗaya ke na biyu kuɗaɗe ana zargin akwai mutanen can Najeriya da yawa da suke yawan zuwa Amurka ko ana tunanin ko akwai kuɗaɗen da aka kawo aka juge a nan cikin Amurka din nan ko babu su ina jin Amurka za ta iya taimakawa Najeriya wajen binciko wannan eh, daban banka abubuwan da ke ciki. Eh, lalle yana da mahimmanci batun ganawa da babban attorney general na amurka saboda idan ka duba za ka ga cewa kamfanonuwa da manya-manyan bankuna na duniya yawanci suna nan amurka kuma kudaden nan da ake hada-hada da su zai yi wahala a yi shi ba tare da sanin kamfanonuwan da ke nan a amurka ba bayan haka kuma kudaden nan da aka sata da yawa daga cikinsu za ka ga suna zuwa nan su sai gidaje da motoci To um, Haji Aminu za mu takaita za mu taka ma birki. Haji Aliyu mun gode kwarai da gaske ah, mai kula da ɗakin shirye-shirye na daga mana hannu lokaci ya za mu ci gaba da za mu dawo gunka zuwa anjima kaɗan insha Allah bayan sha mu ji ƙarin bayani yadda tattaunawa ta kasance. Insha Allah to mun gode mun gode. Mun gode kwarai Haji Aminu gama mun gode ma kwarai da gaske. Madalla. Madalla. To yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To a yau Litinin Amurka da Cuba suka maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiya ta hanyar buɗe ofisoshin jikadancinsu da misalin karfe 12 na safiyar yau Litinin bayan da suka kwashe sama da shekaru 50 suna zaman doya da manja. Da sanyin safiyar yau ne aka ɗaga tutar ƙasar Cuba mai launin ja da fari da shuɗi a ma'aikatar cikin gidan Amurka tare da sauran na ƙasashe da ke hulɗar diflomasiya da Amurka. A yau Shugaba Barack Obama na Amurka ke karɓar bakuncin takwaran aikinsa na Najeriya Muhammadu Buhari in za su tattauna ko kuma suke tattaunawa kan batun matsaloli da dama ciki har da matsalar Boko Haram. Ana sa ran shugabannin biyu tare da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden za su tattauna yadda za a samar da sauyi ga siyasa da tattalin arzikin Najeriya. to ma da lamasu aro duka da kuma abin da ya sauka kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamuna madadin barista Aminu Gamawa da Mahmud Lalo da kuma Dani da ya kula da ɗakin gabatar da shirye mu da gaban sa Des wanda ya shigo da injiniyan mu a nan ne sabon Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya